Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini wadda aka yi wa suna da da dangari shirin haɗin gwiwan sashen hausa na muryan amurka tare da tashan alfa radio 104.9 da ke garin kumashi sunana abdulmugis idi kotoko A cikin shirinmu na yau na samu damar tattaunawa tare da Hajiya Fara. Wata tsohuwa ce da ake zaton cewa ta girme duk wani bahaushe ko bahausa da take da zama ko yake da zama a zangon garin Nkoko. Ta jama'a sai a saurare lafiya. Hausawa su suka kafa zangon Nkoko. Da an nan fara su sun mai da nan gona ne. ke su fito can su hawo dutse su gangaro su zo su ɗibi abinci su te da shi to sannu sannu sannu sannu da nan ya so ma zama gari su kuma she suka dinga gangarowa su ma suna ginin gana a takwami da ake kwaba ƙasa dutsen ga babban dutse ne in za ku hau ku biyu she ka ce kama mini shine dutsen kama mini kama min kama min dan kunshi na kai kana tura duwawun mai shi in ya haushe kai kuma kama min yana jan hannunka haku hau dutsin ga da aka zo ana fasa dutsen sai su sa nakiya wani bomb wai shi nakiya zuwa dare shekaji yana po dutsen na faffashewa lokacin za a yi hanyar ga hanyar lori shi yasa zangon nkoko hausawa su suka kafa zangon nkoko tuwajiya kamar da wani sana'a suka shigo garin kakanni mu fatauci suka zo da shi mai kanwa mai kwalli mai nyama-nyama 'yan magunguna da shi hausawa suka shigo da shi sannu-sannu kin yi wani batun fefe fefe kamar na san suka ce mana fefe ba san ma'anan shi suna ce mana fefe ne kakanninmu na zuwa da kaya wani busa ne hausawan mu ke yi shine kwabura fi kamar nan da bariya kana ji to in akwai yan uwan wurin sun san kuma kuna zuwa she su jira ku su bi gindin itace su me su zauna in kun zo su ci gaba da tafiya. Alhaji Abdullahi Usman don tsohon wazirin sarkin zangon garin Nkoko a nasa bangare. Sunana Alhaji Abdullahi Usman Minjibir. Ko da suka iso nan garin Nkoko ba wani kabilan da suka tara a nan sai dai kabilan kawu. su ne suka tara hausawa ne zallan mu zangon nan na unkoko ba wani kabila wanda yake daban bayan hausawa sun kafa zangon garin ya soma haduwa yarbawa suka shigo ciki muna tare da su sai daga baya sai kuma musawa su ma suka shigo abin da ya shahara da shi shine fatauci waɗannan iyayen nan namu wannan sana'a ne suka yi daga baya dukkan sai abin ya koma sana'an goro goro dai shine babban sana'an da muke alfahari da shi yau ya kai dukkan wanda yake da wani dan abu a hannu ya kasance yanzu duka saboda an kulla badai ya jawo masa matsala duka ya canya abin da yake hannunsa babu shi ya koma ya tsugunna ko akwai wani waka ko take da ake yi garin garin nan dai ainihinsa ba mu yi masa wani waka na take amma mun san kama ana cewa nkoko garin goro hakikan zangon nan babban zango ne wanda yake a zamanin da ba wani kabila wanda za ka gane shi cikin zangon nan sai haushi in aka ce maka yau jima'a za ka ga zangon nan kowa naɗi ne fararen kaya ne ake zaune kofan sarki zangon nan abin da ya gada kenan a kwana a tashi a kwana a tashi kuma Allah yana daukan su ɗaya ɗaya ya saura mu kuma yaɗa. To baba ko za ka iya nuna mana wasu kalubale da kuke fuskanta? Kalubale dai ma ce yana da yawa. Hakikan mun ɗan samu ɗan takaddama wajen limancin gari da sauransu. Shi dai wa na. sarki muhammadu usman shine sarki na ƙarshe tun bai rasu ba bayan rasuwan shi limaminsa malam bawa ya nemi to yanzu waye ya cancanta ya limanci aka ba kanansa hashimu limanci sai kuma aka dauna ibci aka ba malam adamu kamin kanin nasan ya rasu shi malam hashimu sai shi na'ibinsa adamu shi kuma Allah ya karbi ransa to bayan haka nan sai sarki kuma ya sake tambaya to yanzu waye ya cancanta yanzu mu bashi na'ibci an dai kira mutane da yawa duk wanda aka kira ya ce shi bai so wanda aka kira ya ce shi bai so to shi kenan sai aka kirawo shi malam Suma'ila din ya ce shi ya yi. sarki ya umarce shi da na'ibci yana cikin na'ibci din haka sai kuma Allah shi ma ya karbi ran shi ma limamin din Hashimu da Allah ya karbi ran limamin Hashimu sai ya kasance yanzu ba naɗa sabon liman ba tukunna sai shi kuma sarki wa na shi a Muhammad Usman ɗin sai shi kuma ya rasu ba a yi addu'an wannan ba wannan kuma ya rasu bayan da aka yi addu'a aka yi komi aka gama sai saura yanzu yara ne kuma waɗanda yanzu za su nemi abin cikin haka akwai ƙanin shi adamu ɗin ana ce masa malam ibrahim malam ibrahim ya fito yana neman limanci to kamin ya fito neman limanci shi kuma wannan da aka ɗora shi ana ce masa Malam suma'ila lokacin yana na'ib sai su sarakunan waɗanda suka gaji sarautar na yanzu sai suka ce kaman duk mai neman limanci ya fito sai shi na'ibin Malam suma'ila din yana na'ibi sai ya kai goronsa da ya kai goronsa yana neman limanci sai shi kuma wannan malam ibrahim shi ma ya kai nasa goro shi ma yana neman limanci to shi ne sai takaddama da ya zo dai aka zauna a'a ai da can mun neme shi ya zo ya yi na'ibci ya ce ba zai yi ba saboda haka nan yanzu ba za mu ba shi limanci din ba saboda haka mun ɗau limancin mun ba malam sama'ila akwai su wanda suka naɗa Na'ib. ana ce masa malam nura su suka nada shi na'ibi sai suka ce to su wanda suke so sai dai shi in malam sama'ilan ya yi limanci to malam nura shi kuma ya yi na'ibci mu muka ce sam ba mu yadda da haka saboda shi malam sama'ilan da kansa baƙo ne ya zo muna a cikin garin inkoko tun da yake ga 'yan gari bai kamata a ce shi da yake bako ya yi limanci ba muka tafi wurin cefu imam da aka duba takaddun yadda tarihin yake tafiya sai aka ba malam ibrahim aka ce malam ibrahim ya yi limanci to daga ba sai suka koma suka gaya ma shi cefu imam din cewa idan aka ba malam ibrahim limanci to zangon nkokon ba za mu zauna lafiya ba ka sai chief imam ya ce to abinda za a yi na ɗauki limanci a ba shi malam ismaila in ya so malam ibrahim a bashi na'ibi na ɗaya malam nura kuma a bashi na'ibi na biyu abinda aka ajiye kenan to aka fito can to da aka zo nan sai suka zo sai suka sauya sai suka ce a'a abinda chief imamu ya faɗa shine malam Sama'ila liman malam Nuru ya zama na'ibi na ɗaya malam Ibrahim ya zama na'ibi na biyu akan kuma ba haka aka shirya ba wannan yarjejeniyar ba yi shi kan takarda bane akwai takardu akwai komi da komi yana nan aji muna nan dai muna ta abin nan gaddama har su sarakunan ƙasan da kansu suka ga irin wannan abin da yake faruwa cikin zangon kokon nan to sai suka je wurin chief imam suka je suka tambayi ba'asin magana chief imam ya koro masu ba'asin magana gaba ɗaya ba su takaddum suka zo suka duba lalle suka ga eh ga abinda chief imam ya shirya chief imam ya shirya din cewa malam sama'ila ya zama liman malam ibrahim ya zama na'ibi na ɗaya sa'annan malam nura ya zama na'ibi na biyu sai su manyan sarakunan na ƙasa sai suka kira mu da muke shugabannin wajen fiskan wajen malam ibrahim suka ce muna suna roko mu yi hakuri domin mu zauna lafiya mu ƙale shi malam Ismaila wanda yake bako ya yi limanci in ya so malam Nuran kuma ya yi na'ibi na ɗaya ɗin in ya so shi malam Ibrahim ya ɗauki na'ibin na'ibi sai muka ce to ba komi tun da ai mu zaman lafiya muke so sai muka zauna akan haka to aka yi wannan naɗi to da aka yi wannan naɗin aka ƙare kuma shi kenan da muke zaune da zaman da ya doya da manja. to jama'a masu sauraro sai mu ce allah ya kawo sauki a madadin sashen hausa na muryan amurka tare da alfa radio 104.9 dake garin kumashi ni ne na ku mugis idi kwatako nake cewa sai kuma wani sabon jikon idan allah ya kai mu.